ganin dai an kai ga kammala zaben kujerar gwamnan jihar bayelsa da kuma yadda sakamakon ya nuna cewa gwamnan da ke kan mulki wato chief siriyaki dixon shi ya lashe zaben nan da nan al'ummomin jihar ta bayelsa suka fara bayyana ra'ayoyinsu kamar haka But I'll say if it's God's fortune for him to be on seat, I pray he knows much more how to enhance the prosperity of his state, hmm. Bayelsa, Wannan kowa da ke da suna Ferika tana cewa ne a matsayina na matashiya bana cike da wani farin ciki saboda tsawon lokaci da nake jihar Bayelsa. Gaskiya gwamnan bai yi wani aikin a yaba ba to amma ubangijin da ya bashi wannan dama zai sa ya fahimci bukatar jama'a musamman matasa yana fatar zai yi abin kirki a iya lokacin da zai yi mulki. Shi kuwa wannan ya ce. I'm very happy to know that we have a new governor now. that will lead us through the next four years. And peacefully, we know that we achieve our aim. yana cewa ne sunana ib maboyi ina farin ciki matuka da cewar jam'iyyar pdp ce ta lashe wannan zaben kuma ina bukatar da gwamna dixon tallafawa matasa sosai muna dai da matukar bukatar ayyuka na ci gaba ga jama'armu shi kuwa wannan ya ce i'm very happy that pdp win the election i'm very very happy for pdp and uh, I want Saraki Dixon to help the youth. Wannan yana cewa ne sunana na Abitimi ina farin cikin samun sabon gwamna da zai jagorance mu cikin shekaru hudu masu zuwa don haka mun cika gurinmu ko da yake takarar ta yi zafi da adawa matuka to amma dai mun samu abin da muke so fatan mu akan sabon gwamna tana da yawa wani alhaji Musa Sa'idu masani ne a harkokin siyasar jihar Bayelsa ya ce wannan kashe-kashe duk wanda ba aka kashe sai an faɗi sunan shi da inda ya fito da chairman na yanzu mai ci na ijo local eh, na local government da kuma tsohon speaker shi ma asibiti a kwance wajen eh, primary inda ake wannan rigima ai kowa san wannan mutum gombos shugaban yan iska shine yake ta kashe mutane duk mutumin da ya ce maka ba a kashe mutum ba a nan a wannan zaben ai bai adalci ba laishi zaben jihar bayelsa dai bayanai sun nunar cewar rayuka da dama sun salwanta tare da jikkata ko da yake dai jami'an tsaro sun ce zaben ya gudana lafiya dig hashimu salihu argungu shine babban mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ya kula da zaben. Sunana Salo Hashim Argungu, Sufeto na 'yan sanda mai kula da koyarwa. Amma ni ne aka turo nan jihar bayelsa wajen harkar zaɓe kun tambaye mu mun ji an ce an kashe 'yan sanda an kashe sojoji duk ƙarya ne ba 'yan sanda na kashe kuma an ce wa nysc an kama su an kidnapping nasu babu wanda an kai mun bincika mun abin babu wannan masu kamar akwatin zaɓe an yi a zo a yaga takardu ko a buge abin nan wurin kuma sai a kama su muna da irin wayannan sana ko yana ake sassara suna asibiti yanzu wannan na adda ne sauransu ba abin daga ba su ma suna mana binciken akan su lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga yana Funtuwa, jihar Bayelsa, Najeriya.